Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM, Dalol FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Asabar 6 ga watan Afrilu shekarar 2019 Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji tattaunawar da wakilin murya Amurka ya yi da wani masani akan tattalin arziki akan jawaban da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi. a taron da ya halarta na tattalin arziki a babban birnin kasar jordan sannan za ku ji hirar da abokin aiki na baba yakubu makeri yayi da dr faisal umar kaita na sashen karatu da tsara birane da yankuna na jami'ar ahmad bello a zaria akan wani taron masana da ya halarta akan alaka aikata laifuka da talauci da aka yi a nan birnin washington dc bayan nan ibrahim ka almasi garba zai gabatar mana da shirinsa na jawabai daga dattawa. Daga bisani muna tafe da labaran wasanni, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya ko makeri. fada ya barke a jiya juma'a a kewayen babban birnin kasar libya tripoli jim kaɗan bayan da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya wanda ya kwashe kusan kwanaki uku a ƙasar domin kira a tsagaita wuta ya bar ƙasar na bar ƙasar libya cike da damuwa da bacin rai in ji antonio guterres yayin da yake barin birnin benghazi mai tashar jirgin ruwa da ke arewacin ƙasar a jiya juma'a ya ce duk da haka yana zaton za a yi nasarar kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a cikin kewayen tripoli rundunoni da ke karkashin janar khalifa haftar da ke rike da ɓangaren gabashin ƙasar suna dannawa zuwa cikin babban birnin ƙasar wanda rundunar zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya mai bada goyon baya ga majalisar shugaban ƙasa da Firaminista fayez al sirai suke rike da shi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce hukumarsa ta himmantu wurin samar da matsalar siyasa ko shakka babu 'yan libya sun cancanci zaman lafiya da tsaro da ci gaba da kuma mutunta 'yancin su in ji guterres shugaban amurka donald trump ya kai wa jami'an sintiri a kan iyakar amurka da mexico ziyara a cikin wani ɗaki cike da jami'an sintirin da ke kan iyakar da wakilan majalisar tarayya da bayan gwamnatinsa trump ya yaba wa nasara da aka samu akan hana mutane shiga kasar ta hanyar gina katanga akan iyakar tsarin ya yi inganci trump yana nufin tsarin hukumar fice da shige ta kasar ya ce ya kamata mu faɗa musu cewa ba za mu karɓe su a cikin ƙasar ba kuma ya ce za mu sa ido a kan wannan batu da yake ci gaba da bayani shugaban kasar ya ce mutane suna son su shiga amurka ne saboda wata manufa ɗaya zuwa biyu ya ce manufa ta ɗaya ita ce saboda ƙasar tamu tana samun ci gaba wasu kuma suna neman su shigo ƙasar ne saboda su shirya mana cuta ya ce wasu mutane suna son su shigo kuma bai kamata a basu dama su shigo ba kamar 'yan banga da sauransu ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mataimakin shugaban amurka mark pence ya sanar da wasu sabbin takunkumai a jiya juma'a akan wasu jiragen ruwa mallakar kamfanin mai ta kasar venezuela 34 da wasu kamfanoni guda biyu da ke aiki da danyen mai zuwa kasar cuba pence ya yi wannan sanarwa ce yayin da yake da jawabi a jami'ar rice da ke texas ya ce man venezuela na al'umman kasar ne venezuela a halin yanzu tana fama da matsalolin kayan taimako da tashin farashin kaya da kuma karancin abinci da ruwa da ma wutar lantarki sabbin takunkuman yana cikin kokarin da amurka take yi wajen yin waje da shugaban venezuela nicolas maduro domin baiwa shugaban 'yan adawa juan guaido dama wanda amurka da wasu kasashen duniya hamsin suka amince da shi a matsayin shugaban kasar na gaskiya ƙasar kamaru ta jibge jami'an tsaro domin ɗaukar matakai a kan masu zanga zanga neman a sako wasu mutane 150 na 'yan jam'iyyar adawa ciki hadda shugaban jam'iyyar adawa maurice kamto wanda shi ne ya ce ya lashe zaben shugaban ƙasa na watan oktoba amma ba da daɗin shugaban ƙasar paul biya ba kamto da ya kwashe sama da watanni biyu a gidan yari tare da magoya bayansa ya ce a sake shi ba tare da gindaye wasu sharuɗa ba babban birnin kasar kamaru yawunde ya yi shuru da safiyar yau asabar yayin da ake zaman fargaba inda mazauna birnin suke ci gaba da ayyukansu na yau da kullum karkashin kulawan jami'an tsaro an jibge rabin rundunan ne a kusa da helkwatan jam'iyyar adawa ta kamarun renaissance movement ta maurice kamto ministan harkokin babban birnin paul atanga nji ya ce an zuba jami'an tsaron ne domin ba da kariya ga jama'a daga ayyukan 'yan jam'iyyar adawan da suke neman jefa kasar cikin rikici labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A cikin jawaban da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi a taron tattalin arziki da ya halarta a babban birnin kasar Jordan, shugaban ya yi jawabi akan matsalolin da ke ta kawo tashe-tashen hankula da ta'addanci da tattalin arziki da rashin samar da ayyukan yi da walwala da kuma bunƙasa rayuwar al'umma. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da Farfesa Nazifi Abdullahi Darma, masani kuma kwararre a kan sha'anin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Abuja. Shugaba Muhammadu Buhari wanda ke halartar taron tattalin arziki na gabas ta tsakiya da kuma afirka ta arewa ya yi wani babban jawabi inda yake nuni da cewar matsaloli na tattalin arziki da rashin samar da ayyukan yi da walwala ko kuma bunƙasa rayuwar al'umma na gaba-gaba a jerin matsalolin da ke kawo tashe-tashen hankula na ta'addanci musamman matsaloli na boko haram da sauran irin wayannan kungiyoyi da ke kasashen duniya daban-daban shugaba buhari ya yi wannan jawabin ne dai a lokacin da yake gabatar da kasida ta musamman akan tsokacin da ya yi na matsalolin da suke kawo ta'addanci a kasashe masu tasowa musamman a najeriya farfesa nazifi abdullahi darma kwararre ne akan sha'anin tattalin arziki kuma malami a jami'ar abuja ya yi mun karin haske dangane da muhimmancin wannan taron da kuma nazari akan jawabi na shugaba muhammadu buhari shekara da shekaru mafi yawancin kasashen afirka kullum tunaninsu shine su yi hurɗa da kasashen turai ko asiya to amma in ka kula gaskiya waɗansu kasashen afirka sun samu ci gaban tattalin arziki da kuma tsare-tsare waɗanda waɗansu kasashen afirka za su iya koya daga gurinsu saboda haka wannan taro yana da muhimmanci yadda za a iya yaɗa bayanan nasarori da aka samu na tattalin arziki a tsakanin kasashen afirka inda waɗansu kasashen za su iya kwaikwayo akwai magana da shugaba buhari na cewar arziki ne bai wadatu ya bazu aka jawo kusan kowa da kowa ya shigo cikin ayyuka na cin moriyar gwamnati domin samar da aikin yi da yin walwala da samun wadata ya kawo matsaloli na rashin tsaro mm. wani ƙarin haske za ka yi dangane da wannan bangaren da shugaba buhari ya taba ito eh baya da za ka samu wato kasa mai sama da mutum miliyan 190 a ce kuma kusan sama da kashi 20 na matasan ta basu da aikin yi wanda idan ka ɗauki wannan zai baka wajen alkalama na sama da mutum miliyan talatin ka yi tsammanin cewa za a samu zaman lafiya idan mutane ba su da daman samun abin yi da kuma samun walwala da kuɗi a hannunsu to lalle za su iya shiga tashin hankali da tsagiranci da rigingimu wanda zai sa kowa ya kasa zaman lafiya musamman waɗanda ma suke ganin suna da hali kana ganin kamar najeriya ta hau ta farki na kawo zaman lafiya da zai kawo wadata arziki to za a iya cewa mun hau turba amma ba mu hau ba mun hau turba saboda in ka kula mafi yawancin lokuta gwamnatin tarayya tana da tsare-tsare masu kyau to amma a ƙasa kamar najeriya inda kake da matakan gwamnati na gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi idan ba a samu hubbasa daga gwamnatocin jihohi musamman na arewa ba to babu yadda za a ce a yi maganin tashin hankali da rashin zaman lafiya da ake yi sai har ya zama cewa babban arziki da Allah ya ba arewa wanda shine aikin noma da ma'adanai gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi da 'yan kasuwa da 'yan boko su haɗa kai da gwamnatin tarayya a ga wani sabon tsari za a yi a fito da ayyukan yi da kuma arziki da yake wannan bangarori wanda zai sa matasanmu da yawa da suke zaman banza su samu abin yi wanda kaga kayi maganin rashin zaman lafiya da aikata ta'addanci da kuma laifuffuka. Farfesa Nazifi Abdullahi Darma kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Najeriya ƙasa ne uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya. a gaida Umar Faruk Musa. An gudanar da wani taron masana akan alakar aikata laifuka da talauci a nan Washington DC, inda mahalarta daga sassa daban-daban na duniya suka gabatar da kasidu akan hanyar magance matsalolin shirya miyagun ayyuka a ƙasashen duniya. Dr. Faisal Umar na sashen karatun tsara birane da yankuna na Jami'ar Ahmad Bello a Zaria yana cikin mahalarta taron daga Najeriya. inda kuma ya yi wa abokin aiki na baba yakubu makeri ƙarin bayani a wata hira da ya yi da mu kasidar da na gabatar ita ce a kan wani aiki da muke yi na bincike kan relationship between the linkages between crime mm, alaka da, alaka da laihuhuka yanayin zamantakewa livelihood da urban poverty wato uh, talauci a birane so abinda muke magana a kai shine akwai wata alaka da yin laihuhuka da talauci da kuma yanayin zamantakewa so in za a duba wannan alaƙai za a iya gano bakin zaren yadda za a magance wa'annan matsaloli da muke fama da su to binciken ku akan me ya ta'allaka ganin irin abubuwa da suke faruwa a najeriya a cikin wannan lokaci ga rashin tsaro duk ayyuka ne na laifi ga masu garkuwa da mutane duk ayyuka ne na laifi ga 'yan damfara ga masu cin hanci da rashawa ke da wani laifi ne wannan nazari ko bincike naku ya mai da hankali akai sosai eh, eh, tabbas duk wa'annan abubuwan da ka lissaho laihuhuka ne amma mu irin laihukan da muke dubawa kamar irin laihuka ne na 'yan sace-sace da ta'adi da matasa ke yi a cikin unguwanni mm. ba irin wa'ancan manyan laihukan ba haka na satan mutane haka da sauransu to manta fa an ce wai barawon rakumi da dan sako ya fara <laughs> tabbas haka ne shi bincike haka na laihuka dama ya nuna cewa da kaɗan-kaɗan ake farawa to in aka yi mu abin da muke cewa shine in har za a gyara cikin gida za a gyara na ƙasan to abin ba zai escalating bai koma har waje har a fara manya cikin unguwanni za ka ga mutane matasa na 'yan sace-sace ana su eh, daba da sauransu amma wani abin da ba a saba gani ba ko ba a saba yi ba shine wanda muka yi na magana da su masu gudanar da laihin kansu matasa wa'anda ke aikata laifuka su su ma kansu an yi magana da su don a bincika a gan me ke jefa cikin wa'annan halaye Mm, to kun taba wani abu uh, game da bangar siyasa yadda ake amfani da matasa to uh, bangar siyasa wannan binciken namu na yanzu bai taba da ita ba amma uh, yayin gudanar da binciken mun zo mun yi coming across da mutane wa'anda suka yi ta magana akan bangar siyasa da kuma rawar da 'yan siyasa ke takawa wajen lalata matasan su shiga cikin yin laihuhuka to abin ya jawo ya jawo hankalin matuƙa saboda ba maganganu ba ne wanda muka je mu bincika amma a yayin gudanar da binciken sai maganganun suka dinga fitowa suka dinga fitowa Dr. Faisal Umar Kaita kenan a hirarsa da Baba Yakubu Makeri. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. To yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Ishaq Yusuf Muhammad Almadani. wanda ke garin kaduna da fasto yohanna aliyu na makarantar fastoci da ke garin bayara a jihar bauchi wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabinsa ga sheikh almadani to bismillahir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana isaac yunus muhammad daga nan kaduna state arewacin najeriya abinda nake so in faɗa dangane da yan uwana mazauna arewacin najeriya musulmi da kirista baki ɗaya watan abin da ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana buƙatar cin nasara babu ba mutumin da ke neman cin nasara face ci gaba daga inda yake zuwa wani zuwa wani bagire wanda ya wuce nashin sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda ɗabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa komai a hankali a hankali yake zuwa saboda haka yunkuri a lokaci guda ka ce kana buƙatar sai kaza ya faru ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu allahumma sai ta hanyar annabawa ita ko sai idan mu'jiza ce amma ɗabi'a ta sunnar allah akan yi shuka ne sannan a yi ruwa a yi fari a yi maimai sannan kuma a dawo a girbe a shanya ya bushe sannan ya amfana ga al'umma a ɗiba a je a ci a gida so daga ya'yan uwa na bayin allah sa ta allah ce na hannunsa kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so sannan a lokacin da ta dace sannan a lokacin da al'umma suke cikin tsananin ta so da ka yan uwana baki daya abin da ke zama wajibi a kanmu shine mu haɗa kai mu nemi wannan nasara abin da Allah ya yi mana alkawari a kai shine za mu samu wannan nasara amma idan mu bagiranta sharuɗan samun nasara ko kuma wajibcin samun nasara Allah ne ke faɗi a cikin alkur'ani mai girma ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin tabbas ne a kaina kanmu in ji ubangiji mu taimaka masu imani a duniya wannan taimakon ba na jiya ba ba shekaran jiya ba har gobe hajji bi duk al'umma suka tsaya maga ubangijin su Allah na ba su taimako sannan abu na gaba shine watan banda wannan samun taimako abu na gaba shine watan gina ƙasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikinta ba yana dogaro ba ne kaɗai akan shugabanni dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima wani irin dabara ko wata irin dukiya to ubangiji yana buƙatar wannan kayan don a yi aiki da su wajen yada wannan al'umma ka za ka samu a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama akwai mutumin da ke zuwa ya ce mazon Allah ba da abin da zan yi ya ce wannan mayafin na fa iya eh, ce to a sai da shi sai a sai da shi sai a bashi kayan a ce ya je ya nemo aiki sannan yan kasuwa na wancan bagiran na wancan zamanin sukan ba da jari ga ƙananan yan kasuwa wannan ba cikin gwamnati ake yin shi ba a gefe daya shi yasa har bukhari ya yi babi babba babin alaka tsakanin manyan 'yan kasuwa da kanana sannan banda wannan haka tsakanin manoma mai karamar gona da mai bar gona idan mai karamar gona aka noma aka samu fari ya cinye tashi sai masu manya su taimaka mai da iri su taimaka mai da abin da zai iya rayuwa da shi a wannan shekara baɗi idan an sake ruwan sama ya ƙara noma domin a wanye lafiya haka iyaye so koya mana haka dangi mu so koya mana haka ta nan su koya mana a birane daban-daban musamman ma dai arewacin najeriya za a ga mutum idan ya noma ta bushe sai a huda kofar ta bayan gidansa dan kada matarsa ma ta sani a ɗaga rumbunsa sai an cika da hatsi dan idan mace ta gane baka da shi tana iya rena ka to ba za ma a barin ma ta sani ba sai an cika rumbunka tukun da abinci sai ta ga kawai ta ce a miko sai a miko mata duk wannan <clears throat> wa'insu irin kaya ne wanda da za mu yi aiki da su mu samu taimakon juna akan haka da musulmai da waɗanda ba musulmai ba babu shakka da kyakkyawan tsammani ga ubangiji na za mu samu zaman lafiya za mu samu ci gaba za mu samu dagewa za mu samu gogoriyo da kasashen da ake tsammanin sun waye ko sun ci gaba dan nake so in dakata zuwa dan wani lokaci nan gaba idan Allah ta'ala raba ni ikon dawowa da fatan Allah ta'ala albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka kuma ya sanya ma wa'annan masu aiki istikama ya kuma sanya mako musu gidan aljanna Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki ɗaya ya gafarta mu iyayenmu da mu da yan mu da suke mana hidima wajen ɗora mu akan titin zama mutane a duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi ma fasto yohana aliyu ya ce manya-manya addinai da muke da su kristo da musulunci muna kiranin cewa mun san allah amma sanin allah da muke yi a fatan bakinmu ne tsakani da allah zuciyarmu ba imani a ciki idan kana kiranin cewa kana da addini kuma ka san Allah ka imani da Allah ka sani akwai mutuwa kuma akwai ranar shari'a me zai kai ka ka je ka yi hari ka kashe ran wanda bai ci ba bai gani ba ka lalatar da dukiyar gidansa kuma yana so in jawo mu. ko kirista ne yau ya fito ya ce shi fa zai mulkin najeriya ba tare da musulmai ba wannan kirista bai adalci ma kansa ba kuma ba zai kai labari ba haka kazalika duk wani wanda yake jin cewa shi musulmi ne zai yi shugabanci a najeriya ba tare da da kiristocin najeriya ba zai ware su a gefe zai samu matsala domin ya riga ya wuce gona da iri kai ba ka fi allah ba allah da ya ajiye mu ya mu zauna tare mu yi komai namu tare kowa ya yi addininsa addinin da ka dama kake bukata ka yi addinin ya shafi zancen tsakanin ka da ubangiji yadda za ka shirya makomanka amma zancen wai ka nuna wariya game da sashin mulki saboda kana ga za ka yi amfani da wannan domin kai ka sami biyan bukatan kanka to kana jefa kasa ne a cikin wani yanayi kana kuma so ka sa mutane a cikin damu kuma Allah zai tambayi alhakin jinin mutane wata rana a wuyanka kai da kai dalilan da aka zub saboda haka ina jan hankalin mu gaba daya da kowa da kowa a Najeriya musamman a yankin mu na arewa mu yi hankali da irin wannan rayuwa da muka koma ciki rayuwan da baya da tushe rayuwar da bamu same shi daga farko ba mu koma mu ci gaba da zamantakewa irin namu na da ba tare da tsangwama ba ba tare da nuna bambancin addini ko kuwa kabilanci ba kuma waɗanda Allah ya riga ya ɗora su a matsayin mulki ko kana arewa ne ko kana kudu ina kira gare ka ka tuna cewa wata rana za ka mutu saboda haka kowane mulki ko da shekara nawa ne Allah ya ɗeba maka ko aka yi maka za ka mutu wata rana za ka koma ga malikinka. kuma dole za ka ba da littafin irin mulkin da kai na shugabancin jama'a saboda haka zancen maganan kashe-kashe da maganan ko mu ci ko mu so duwo da a cikin siyasar najeriya da muke a yanzu cewa ko mutane na so ko ba a so sai muna mulki to wannan daga shidan ne saboda haka ina kira da duk wanda yake kishin najeriya yake kuma kishin kasansa in ka fadi a mulki ka rungumi kaddara cewa lallai allah bai nufe ni don ci gaba da mulkin nan ba in kana da damuwa da jama'a ka koma mana ka gyara damuwan da jama'a wani karo za su zaɓe ka ka koma ka ci gaba da shugabanci amma idan kana cewa ko jama'a su ki ko ba su yarda ba tun da ina tafiya tare da ƙarfin iko zan kama an karya to in ka karya kai ma Allah zai karya ka domin ka sani cewa Allah shine sarkin sarakuna shine kuma mai mulkin dukan duniya saboda haka komai mulkin da za ka yi Allah yana sama da kai saboda haka jama'a sun riga sun kuza an zubar da rayukan 'yan Najeriya da yawa mutane sun mutu kuma abin da yake damu na duk yawanci zancen hare-hare ga matsalan Boko Haram ana fama da shi a kasan nan ya ci ya ci ciwa an waye gari an ce tsakanin Fulani da sauran kabilu ba zaman lafiya ina waɗannan abubuwa suka fito tuka duk waɗannan abubuwa sun ta'allaka ne a kan irin siyasa da 'yan siyasa suka shigo da shi domin su wargaza kai na Najeriya su rarraba kaunan mu domin su yi mana irin mulki da su suke so wanda ba ta Allah. Saboda haka ina tabbatar mana idan ba mun koma ga Allah ba mun ci gaba da irin wannan to muna cikin hakan. A ƙarshe duka ina so in faɗa ma mu shugabanni akwai labarin wani annabi da ake kiransa Bal'amu a littafi mai tsarki bal'amu an gaya masa cewa za a ba shi ladan kuɗi domin ya je aikata mugunta bal'amu ya ce aka ce masa ubangiji allah ya bayyana masa ya ce kada ka tafi amma saboda an masa alkawarin kuɗi mai yawa ya kama hanya ya je domin ya aikata abin da zai har ma jakan da yake tafiya a kai an nuna mata danja jakan ta ga takofi allah ya sa laika ya tsare shi amma saboda idonsa ya ruhu saboda kaunar dukiya da neman abin duniya wannan ya sa bal'amu ya nemi ya hallaka kansa kuma daga ƙarshe ya karɓi wannan ladan mugunta ɗin ya ci ƙarshensa kuma an kashe shi da takwas saboda haka duk wani shugaban addini da ba zai iya fita ya faɗi gaskiya ma jama'an da suke karkashinsa ba zai ɓoye a bayan kuɗi da ake bashi domin ya tara arzikin wannan duniya to ya sani takofi yana gaban shi za a kashe rayukan mutane shi ma kuma Allah zai hukunta shi zai muka. kuma kai da kake ganin cewa kana da komi da komi waɗanda za ka iya tsaron kanka a matsayinka na Allah ya riga ya baka shugabanci ba wanda ba za ka taka shi ba to akwai shugabanni da suka gabata muna da shi a tarihi sun yi wurin waɗannan abubuwa ba su sha lafiya ba kuma ina da jan hankalinmu har yanzu mu gane da cewa fa kai da kake shugaban addini kai wakilin Allah ne Allah ya ajiye ka ka faɗakar da mutane game da irin hali da ya kamata mutane da kuma ɗabi'u masu kyau mutane su yi rayuwa a kai saboda su kyautata makoman tsoron da suka koma gaban Allah. Haka dai, to nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. dan wasan kwallon kungiyar udinese william trust ekong ya bayyana canza ƙasar buga wasa da ya yi daga ƙasar netherlands zuwa bugawa ƙasarsa ta asali wato najeriya da cewa shine abu mafi muhimmanci da ya taɓa yi a rayuwarsa ta kwallon ƙafa. wani dan najeriya ne ya haifi ekong tare da matarsa 'yar kasar ta holland ya kuma bugawa kasar wasa a matakin matasa kafin ya canja kasa zuwa najeriya bayan lashe lambar tagulla da najeriya a gasar wasannin olympics na shekara ta 2016 da kuma wakiltar kasar a gasar cin kofin duniya ta 2018 dan wasan mai shekaru 25 yana cike da fatan bugawa a gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekarar nan ta 2019 a wani labarin kuma matashin dan wasan chelsea ta ingila adrian akande ya tabbatar da yin matsayar bugawa najeriya wasa nan gaba kaɗan mai horar da matasan 'yan kwallon ƙasar manu garba ya lura sosai da kwazon ɗan wasan a tsawon mako ɗaya a abuja babban birnin ƙasar. akan dai ya isa najeriya ne tare da babban abin alfahari domin kuwa yana da kwallaye talatin da ya zura wa matasan ƙungiyar ta chelsea a cikin wasanni arba'in da biyu. a can baya dai an ruwaito shugaban hukumar kwallon ƙasar a phoenix yana cewa suna bin wata hanya ta musamman wajen farautar 'yan wasan kasar a daidai lokacin da kungiyoyin da ke fafata gasannin lig lig na cikin gida suka kasa samar da fitattun 'yan wasan da za su rika wakiltar kasar ana sa nan ba da jimawa ba kungiyar matasan 'yan wasan najeriya da 'yan kasa da shekaru 17 za ta cike ta batse da 'yan wasa masu takale da a kasashen ketare shugaban hukumar kwallon kasar indiya praful patel ya kasance dan kasar na farko da ya kasance a cikin kwamitin zartaswa na hukumar kwallon duniya wato fifa mai wakiltar nahiyar asiya patel ya lashe kuri'u 38 daga cikin 46 da aka kada a zaben mukamin da aka gudanar a kasar malaysia inda ya kayar da abokan takararsa har guda bakwai mukamin na zama memba a kwamitin na fifa zai kasance ne tsawon wa'adin shekaru hudu daga shekara ta 2019 zuwa 2023 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato najeriya najeriya yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. fada ya barke a jiya juma'a a kewayen babban birnin kasar libya tripoli jim kaɗan bayan da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya wanda ya kwashe kusan kwanaki uku a ƙasar domin kira a tsagaita wuta ya bar ƙasar shugaban amurka donald trump ya kai wa jami'an sintiri a kan iyakar amurka da mexico ziyara a cikin wani ɗaki cike da jami'an sintirin da ke kan iyakar da wakilan majalisar tarayya da bayan gwamnatinsa trump ya yaba wa nasara da aka samu akan hana mutane shiga ƙasar ta hanyar gina katanga akan iyakar mataimakin shugaban amurka mark pence ya sanar da wasu sabbin takunkumai a jiya juma'a akan wasu jiragen ruwa mallakar kamfanin mai ta kasar venezuela 34 da wasu kamfanoni guda biyu da ke aiki da danyen mai zuwa kasar cuba a takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da CD da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu huta lafiya.